don haka ilimin da zai jawo ka sami wata shiriya to wannan babu abin da ya kai wannan daraja don haka mutum wallahi kada ya zauna a ce baya neman ilimin addinin musulunci kowanne irin ilimi kake da shi na neman rayuwa aikin rayuwa wannan dama sana'ar ka ce in ma ka bari ba kai nemi ilimin yadda za ka rayu ka ci abinci ba to kai ka ja kanka amma kowanne irin fage ma kake yi to wajibi kuma ilimin addini a hada da shi rashin ilimin addinin nan cuta ce ba karama ba ita ce take sa mutum ya ta tahabbuki a rayuwa ya ta shiri mai bai sani ba ya zo ya zama babba maimakon ya amfani mutane sai ya cuce su saboda ba shi da ilimin addini ba zai yi kokari wajen jawo musu maslaha ba in ya zama wani abu babba ma'ana mai mulki ne in ya zama jahili to sai zama an cutu da shi maimakon amfani da shi maimakon ya yi abin da yake maslaha ne ga addininsa ga rayuwarsa ga komai to sai ga ba wannan ne a gabansa ba saboda mai shi fa bai san wannan abun ba ba shi da muhimmanci a gunsa don haka ashe ya kamata tun yara suna kanana don Allah a ba su tarbiyyar addini in suka fita babu tarbiyyar addinin nan suka suka zama wani abu to a lokacin kuma za a zo a ta kuka da su lokacin da ba a ba su tarbiyyar addini Allah ya kiyaye